Sallama da fatan alheri a gare ku ku dukan ku masu sauraron mu da maraicen nan na Alhamis 28 ga watan Yuli. Yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka akan mitoci 25 da 22 da 16. Da kuma ta intanet a voahausa.com ko kai tsaye ta Facebook a shahin VOA Hausa. A yamai babban birnin kasar jamhuriyar Nijar kuna jin mu kai tsaye a VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM. a duk waɗin ƙasar kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niyya fm birnin kwanni masu gabatarwa jamila kabiru fage usman ahmad kabara da halima jumrau A ƙwararrun likitocin bangaren lafiyar kwakwalwa da 'yan uwa da abokai da ma sauran jama'a za su iya haɗuwa su taimaka wa waɗanda ake yi wa fyaɗe ko ƙananan matan da saduwar aure ke haifar wa matsalolin lafiyar jikinsu? Waɗanne irin matsaloli masana lafiyar ɗaukar ciki da haihuwa ke gani tattare da irin waɗannan yaran mata da ake yi wa fyaɗe ko ake yi wa aure da wuri? matsalolin na da yawa kuma ba mata kawai yake ah, shafa ba sai kiga ya shafi al'umma gashi nan muna gani a arewacin najeriya 'yan shekara 19-21 sun yi aure biyu sun yi aure uku tun daga farko ba a bari sun gama ah, mallakan hankalinsu ba an sa sun shiga wani hali Fatima Mamman Daura kenan masaniya a bangaren lafiyar ɗaukar ciki da kuma haihuwa wadda ke aiki da asusun Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da yawan al'umma a duniya. Za ku ji cikakken bayani da ta yi akan wannan batu haka kuma muna nan tare da Dr. Mustapha Ibrahim Gudaji, ƙwararren likita a ɓangaren lafiyar kwakwalwa na asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano wanda ke Kanan. Muna kuma tafa da amsoshin tambayar da muka yi muku a shafin Facebook da Twitter. Ku biyo mu, ku kasance tare da mu a cikin wannan shiri yau da gobe shirin matasa. To Usman kamar yadda ka ce a Facebook da Twitter mun yi ma masu sauraron mu tambaya cewa wani irin taimako ƙwararrun likitocin lahiyar kwakwalwa za su iya bama waɗanda ke shan azabar yaɗe da kuma iyayensu da 'yan uwansu da ma makwabta don kar su kyamace su su yi watsi da su ga amsoshin wasu daga cikin ku. Yau kam kun yi tambayar da ta sa muka makami. Mai ba da amsa sai masanin kiwon lafiya na gaske. Abin da zan ce shine ya kamata al'umma su daina nuna kyama ga waɗanda aka yi wa fyaɗe domin ba da amincewarsu hakan ke faruwa ba. Fatanmu shine hukumomi su rika ɗaukar tsatsauran mataki ga duk wanda aka kama da laifin fyaɗe wanda haka ne hanya ta farko da zai rage yawaitar yinsa. Sako daga Nasiru Kainuwa Hadeja Albani. To sai kuma Shehu Adamu Rijau ya ce VOA abinda likitoci da makota da ma sauran al'umma za su yi ga waɗanda aka yi wa fyaɗe shine su ƙarfafa musu gwiwa ta hanyar kwantar musu da hankali su shaida musu cewa su ɗauki wannan matsayi a matsayin ƙaddara daga Allah wacce ya riga ya ƙaddaro musu za ta faru su kuma masu nuna musu kyama su sani cewa babu wanda ya fi ƙarfin haka ta faru da shi saboda haka tun wuri su gaggauta ɗaukar ɗaukar almakashi su yanke wannan hali ko kuma ɗabi'a tasu 'yan mata kuma su daina shigar da za ta nuna tsiraicinsu wadda wani lokaci shi ke sa ana yi musu fyaɗen masu aikata fyaɗen kuma su sani cewa ubangiji ya hane mu da kusantar zina balle ma mu aikata ta aikata fyaɗe kuma zina ce haɗa da cin zarafi da fatan masu aikatawa za su daina. Amin. Salam yau da gobe. A gani na irin taimakon da ƙwararrun likitocin lafiyar ƙwaƙwalwa ya kamata su dinga ba wa waɗanda suke fama da azabar fyaɗe daga wurin mutane marasa imani shine ba su kula ta musamman da kuma shawarwari ga iyaye da kuma maƙwabta da 'yan uwan waɗanda aka musu faɗin don ganin al'umma bata kyamace su ba. Ya Allah, ka shirye mutanen da suke wa ƙananan yara fyaɗe. Amin. Sako daga Yakubu Abdullahi Dambam. Aliyu Ibrahim Zawiya Gusau ya ce gaskiya abu ne mai matukar wahala, amma ya kamata a dinga yin hukunci mai tsanani ga masu aikata wannan ɗabi'a har a waye gari an bari. amma ko da likitoci sun ba da shawara babu tabbas akan abin zai wuce don akwai na gefe da za su rika kallanta da hakan to yanzu kuma usman sai mu leƙa shafin twitter hmm. inda at sala muhammad wan ya ce at voa hausa yau da gobe kenan gaskiya yau tambayar nan taku ta tafi ƙarfina ina miƙa saƙon ta'aziyyata ga halima jimrau To muna godiya. Sai kuma at Aisha underscore Yarima 1 ta ce at VOA Hausa yau da gobe ni shawara ta ko abin da ya dace likita ya ba su magani na hawan jini domin zai rage musu raɗaɗi. Hmm, gaskiya kan eh to amma dai sai in an tabbatar akwai hawan jinin sosai to ai sai an duba ko an yi gwaji <laughs> sai kuma at muhammad jafaru ya ce at voa hausa za a taimaka musu da shawarwari ta yadda za su samu sauƙin tunanin abin da ya faru da jurewa illar tozarci daga al'umma To sai kuma at Idris Damaturu ya ce at VOA Hausa, likitoci suna ƙoƙari amma ya kamata su ƙara ƙaimi. Allah sarki mata, ina tausaya muku. Allahu Akbar. Mun eh, gode. Tausayi kuma shine yake sa komai ya tsaya na aikata laifi. Sosai. Mm, allah ya sa mana tausayin junan mu a rai. Amin. sai kuma daga ƙarshe at baffa haruna ya ce at voa hausa wallahi rashin ɗaukar ƙwararan matakai na zahiri ne ke ƙara buɗe wa ɓata hanyoyin yin fyaɗe ga mata allah dai ya tsare amin amin To ɗazun nan na tattauna da Fatima Mamman Daura, masaniya a ɓangaren lafiyar ɗaukar ciki da kuma haihuwa wadda ke aiki da asusun Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da yawan al'umma a duniya. Na tambaye ta irin illar da take gani ga lafiyar jiki da kuma lafiyar tunani da kwakwalwar irin ƙananan matan da ake yi wa fyaɗe ko kuma waɗanda mijin da ya girme su nesa ba kusa ba ke yin saduwar aure da su. To um, matsalar yi ma yarinya aure da wuri matsala ne da yake affecting ko zan ce ke kawo matsala ga lafiyar jikinta da kuma hankali. Na farko din aka ce an yi wa yarinya aure yawanci 'yan shekara sha hudu sha biyar za ka ga ba ba a mata aure da matashi dan wanta ba dan shekara sha shida zuwa sha takwas yawanci ana aure da su ne ga manyan magidanta kamar yan shekara talatin da biyar zuwa arba'in su in aka zo maganan yin jima'i yawanci eh, suna samun cuta jikinsu bai shirya su yi jima'i ba ko su sadu da namiji kuma saboda bambancin girman sai kiga ana samun cuta in suka sadu da mazajen yana kaiwa wata rana har suna samun yoyon fitsari kuma saduwan wata rana yana zamewa kamar fyaɗe don saboda yana musu ciwo yana musu zafi suna suna kin yadda da mazajen sai zamanto mazajen suna tursasa su dole sai a samu cuta da yawa ana samu a asibitoci namiji ya sadu da matar shi karama sai ji mata ciwo to kuma eh, in abin ya ci gaba kafin ciwon ya warke yana ƙara yi sai yana ƙara ji mata ciwo to na farko kenan a bangaren jiki a bangaren hankali kuma ƙaramar yarinya haka wata makila bata kai shekara sha biyar ba shekara sha biyu sha uku tana fuskantar irin wannan saduwa na ƙarfi wanda ake ce ma fyaɗe wani bangaren ana iya ce mishi fyaɗe amma wasu ba su cewa fyaɗe wai don saboda aure ne amma duk dai fyaɗen ne shi ma yana iya zama abin da zai sa ta samu taɓin hankali ko kuma rashin kwanciyar hankali kullum tana fuskantar irin wannan ciwo da you know tirsasawa na rashin daɗi na biyu kuma wurin ciki jikin mace bai gama girma ba bata gama balaga ba ta zama mace so jikinta bai shirya ɗaukan ciki ba to shi ma wurin cikin za ta iya samun wahala sannan wurin haihuwan tunda da konkuranta bai buɗe ba yadda za ta haifi yaro lafiya lau shi ma sai ta samu doguwan naƙuda mai kawo gardama to a haka ma yawanci in ba a yi a tiyata ba watan cesarean section an shirya ɗan yana iya zama sanadiyar mutuwan yarinya ko kuma ta samu ciwon yoyon fitsari so matsalan dai aurar da yarinya da bata kai bata gama girma ba matsala ne babba kuma idan ta haihu ita yarinya ce ta haihu ga ɗa yarinya na kula da yarinya shi ma wani matsalan ne sai kaga yaron zai tashi ba tarbiya saboda yarinya ce take ba shi tarbiya ita kanta bata gama girma ba bata gama ah, mallakan hankalin kanta ba babban matsala ne ga lafiyar mental health wata lafiyan ah, hankali da kuma lafiyan jiki da akwai bayani da ake yake nunawa cewa saboda suna da kankanta kuma su gama girma ba kuma ba su da hankalin kansu ba su gama mallakar hankalin kansu ba su 'yan mata dinnan bayan sun yi aure kuma sun fuskanci matsalolin da ya shafi lafiyar jikinsu da shi ma yadda za su harka da mazajensu sai ki gani cewa sau da yawa ana samu ma'auren yana rabuwa saboda shi namijin bayan ya gama dokin auren sai ki ga cewa kamar ba shi da wani alaka da matar ana samun matsalar da mazajen ba ma sa kula su su mai da su ba ma abokan zaman su bane ba sai kiga mata ta shiga cikin wani irin yanayi ba ta da abokan hira shi ba abokin hiranta bane ba saboda ta mishi kankanta to wani yana janyo kamar a ce social problem har ta shiga matsayin da yanzu da yawa ana ganin cewa ɗaya daga cikin dalilin da sa ake yin shaye-shaye mata suke irin fasikanci haka da dai sauransu. tabbas haka gaskiya ne saboda kinga irin wannan auren na dole ko auren da yarinya karama kamar yadda na ce ba wanda suke daidai ba ne a shekara sha hudu sha biyar ba za a aure da ita da daidai ita ba dan sha shida sha takwas wanda ya isa ya haife ta ko ma ya zama kakanta ya za a yi kuwa a shekara sha hudu sha biyar su samu fahimtar juna da dan shekara talatin da biyar ko arba'in yawanci ma kila yana da wata mata su yawanci an tursasa ta ne an sa ta dole ta yi su ba wani alaka tsakanin su sai kiyayya in kila yana son ta ya aure ta in ya gaji da kiyayyan da rashin yarda da shi din shi ma sai ya dawo ya zame mata kaman sai fara jin haushinta sai kiga bugu na shiga ciki da zagi kuma sai kiga ma da yawa ya shekara sha tara ta yi aure biyu aure uku duk saboda waɗannan ne an riga an taɓa hankalinta da tunaninta so kin ga ba za ta ba za ta rika amfani da hankali ba ko me za ta yi su ko wani auren ta sai kiga ana ta samun matsaloli ko ta ga irin ita kaman ba a santa ba ta da wani daraja don haka kuma sai kiga ta saki kanta duk wanda ya zo sai ta miƙa kanta shine sai kiga mace tana zama ah, you tana ba da kanta duk wanda ya nemi ya ɗan nuna mata kamar so sai ta ba da kanta da tana ganin kamar ba ta da kima ba ta da girma ba ta da mutunci an riga an nuna mata ba santa aiki ba an cisa ta ta auren da ba ta to matsalolin na da yawa kuma ba mata kawai yake shafa ba sai ki ga ya shafi al'umma gashi nan muna gani a arewacin najeriya yan shekara sha tara ishirin da sun yi aure biyu sun yi aure uku tun daga farko ba a bari sun gama mallakan hankalinsu ba an sa sun shiga wani hali to abin kuma sai ya ci gaba har su kai manyan mata you know amma hankali sun riga sun shiga matsala wato psychological problems tun suna yan kananan su su abin sai ya shiga har cikin manyancan su rayuwar su duk sai ta to matsalolin kenan dai masu saurare ku kara ba mu hankulan ku yanzu kuma lokaci ne na tattaunawa da Dr. Mustapha Ibrahim Gudaji, kwararren likitan bangaren lahiyar kwakwalwa na asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano wanda ke Kana. Salamu alaikum, Dakta. Musulam Hajiya barka da yamma. Barka da yanzu haka waɗanda ke bin mu a Facebook ga hoton ka nan suna ganin ka kana magana suna ganin ka. Ta zo da kin dawa analog ne ba na da video call ba ne. Ai su Jamila ne su kasa 'yan Amerika ne su. <laughs> Su ne 'yan technology, 'yan Yahoo ne. Wata wani tsohon ya gani ce technology. <laughs> Yawwa, to dakta wannan tattaunawar tamu dole mu fara da dariya saboda abu ne mai bata rai. Eh, eh, gaskiya yawwa ka ji bayani mm. dai ga abubuwa yaɗe iri-iri ko da yake mutanen ba sa so su ji muna magana akan wannan arme na wuri da ake ma yara a ɗauki ya yarinya mm. sha ɗaya sha biyu sha uku a haɗa ta da ɗan shekara sittin saba'in. Mm. ga yana cutarwa Eh, mm. yawwa yawwa to mm. dakta bangaren lahiyar irin waɗannan kama waɗannan irin matsaloli irin su hyaɗe dinnan da kuma saduwar armima da ƙananan yara da kuma mazajen da suka manyanta ke aiharwa ga lahiyar irin su waɗannan mata eh, to alhamdulillah kamar yadda kuka fara tattauna na ji eh, matsalolin suna da yawa mm. kuma mu ma nan haka bincike ya nuna kan cewa matsalolin suna da yawa hmm. na ɗaya dama in ka ji ma matsalan ta fito waje to yawanci abin ba na cikin gida ba ne ba maybe hmm. ya samu ne akan wannan waje ake kamar shi wanda ya taɗa ko wanda muke cewa sexual abuse ba na gida ba ne ba eh, maybe don waje ne shi ne iyaye za ki ga sun kawo magana amma yawanci na gida ne ma ba za ka ji magana ba saboda mu kamar yadda dai kuka sani al'ummar mu ba su damuwa da fitowa sai a ci a rufe asiri a rufe asiri kada a bata wa yarinya ko a bata mm. zuri'a da kuma dai sauran wato kamar idan kamar idan wani babba ko wani kawu ko wani mm. wani wama ko wani obama ne ya yi mm. wannan abin kunya yawa sai a ce a rufe asiri to kuma abin yana da effect don bando abin da zai iya faruwa yanzu kamar psychologically din akwai kuma abin da zai faru nan gaba duk na bangaren eh, hankali kenan bangaren lafiya ko kuma bangaren tabin hankali don mm-hmm. eh, yana ɗaya daga cikin abubuwan da muke gani yanzu a nan a wajen aikinmu ya shiga yara 'yan mata sun gudo daga gida ka tambaye su ma ba su iya gaya ma man abin da ya faru ba saboda tun daga can an dankwafe an hana su magana da kuma bangaren shaye-shaye ɗin ma da yawan bin maza tun da tun yarinya ba ta balaga ba an riga an saba mata mm-hmm. to yawanci za ga especially idan aka ce dama akwai abin da muke cewa penetrative intercourse ba wanda ya ga an sadu da su ko ta matantakar su ko ta dubara to mm-hmm. shikenan kuma rayuwar za ga sai an sha wahala kafin ta dawo yadda ya kamata mm-hmm. don akwai kamar matsaloli irin yawan fargaba yawan mafarke-mafarke masu ban tsoro damuwa mai tsanani akwai wanda za ki ga suna kokarin ma kashe kansu hmm. irin abin da ake cewa suicide attempt saboda hmm. ba su da wani inda ya su je su samu taimako a gaya musu na tarere su kuma a kokarin sama musu magani hmm. to akwai wanda ma za ki ga akwai abin da ake cewa ptsd post traumatic stress disorder wanda shi damuwa ce mai tsanani wanda za ki ga an mace ta kasa bacci ga firgice-firgice eh, da rana ɗin ma kenan mm. ga yawan fargaba ta ɗauka ma tana da wani cutar zuciya ne amma duk saboda abin da ya faru din nan ne mm. wasu ko ma sukan zama ma gide hankalin ma ya taɓu sosai sun zama mahaukatan sosai mm. saboda ba ya zai musu zancen koda sun dawo sun ɗan manyanta duk maza sun gane abin da za su yi da su to kuma ba su iya zama su sake jiki ba wani ya zo saboda Allah yana so ko ya ceci rayuwarsu ko ya aure su din saboda Allah da sun riga sun girma sun kai wannan manzalin sai ga sun kasa eh, eh, sakewa hmm. saboda suna ganin wannan bigger picture kan cewa ga abin da ya same su suna ganin kan cewa an suka kuma shiga wani gurin ma abin da zai kara samun su kenan. Hmm. Kuma wasu banda wannan matsalan ma akwai na duka din abin da ake cewa white battery ga mutum babban magidanci katu kuma da yan yarinya kamar yadda dai kuka faɗa ɗin ma kuma da duk muka sani shekara tara goma sha ɗaya sha biyu sannan banda idan ta ɗan yi ɗan laifi haka za a rage ƙarfi a jirge ta sannan ba kuma inda za ta je a taimaka mata hukumomi ma ba za su taimaka mata sosai a ce shi idan wanda ake mata auren ko auren dole ne ko na so ne yana da ɗan abun hannu hakan fake bayan talauci ya iyaye ma ba su so su ce alhaji da ne kowa ne ne mai mukami kaza mm. ba za a so a ci an bata ne suna ba a cikin jama'a to duk irin wannan yakan fara ka to kuma mm. na shiga daga karshe ɗin su yawanci wanda abun ya shafa su matan da suka fi samun wannan matsala ɗin sun tashi a tutar babu da karshe society din yana ganin su kan cewa su ba su da amfani sannan su ma kuma saboda wannan ganin da society din yake musu su ma suna jin kansu su kaskantattu ne ba su da eh, eh, amfanin sannan duk abin da ya same su wasu ba za a ci ai laifin ku ne don ko Allah ya yi wa mace halitta mai kyau ce to ai laifinta ne Allah ya mata wannan halitta to kin ga duk sai kuma ƙara samun damuwa din mai tsanani mm. rashin har a fara gane-gane da surutan amma dai hankalin ma ya tafi gaba daya hmm. kuma ga shi babu taimakon ne su hmm. gaskiya ba karamin matsala ba ce dai a nan bangaren namu hmm, yawa dakta ga prince muhammad baba ahmad ya ce wallahi gaskiya ne dakta eh, sai kuma eh, eh. arabi amir ya ce yau da gobe daɗin daɗawa zaka ga irin waɗanda ake ma'arman wurin nan ba su damu da su yi gwaji kahin armi ba ya ce wato genotype blood group a ƙarshe sai ka ga eh. abubuwan sun dame na rashin lahiyar 'ya'yan da ita mahaihiyar. Mm. Mm. To likita mm. ah, yawanci zaka ga cewa mutanen mu musamman mutanen arewa don an ce in zaka bada misali ka bada da kanka tunda daga can na fito abinda na sani shine mun kware kwarai da gaske wajen cewa to ba za a aurar da ita ba ta yi shekara goma sha kaza an aurar da zamanin annabi an yi kaza an yi kaza malamai kuma sun zo sun bayani ko nan shak ah, bin Usman ya gaya mana cewa akwai yanayin gaba shin wannan yanayin eh. gabar tunda mun ji addinance a shirinmu da muka yi a baya yanayin gaban nan ya yake a mm. addinin a cikin musu wannan likitancin misali banda magana musulunci a likitance gaban mutane ƙasa da ƙasa ta bambanta ne koko don laraba suna da manyan gaba sun aure da yansu shekara sha biyar sha shida mu ma sai mu aure da nama haka ai wasu ba laraba su ba su da wannan saurin girma yan amurka da irin da yan da turai da saurin girma kare ga yaro na shekarar sha ɗaya da abin da nake so in ce ko kasan mutanenmu akwai son zuciya addinin ma muna ɗaukan wanda muke so ɓangaren da muke so ne ne. Me daɗin. Ai idan zancen auren ne eh, na wurin, da mm. kuma ai akwai eh, sunnar da ta nuna mana kan cewa a auri wadda take shekarunta sun kai eh, ta ma girme ka. Mm, ba zawa. Mm. Amma duk wannan din ba a inganta shi. Inda shi ba mafi da ake kai cewa auren ai maza auren ai maza auren al'umma na Hausa da kuma sai a koma a ce kai samarin nan da ba aure ba ga wata bazuwar a shekara arba'in an suna ce mai karfi malin aurata ba a yi a mm. to shi namu akwai son zuciya ne kuma zancen girman nan eh, eh, ne da girman kifi fizikali akwai mm. kuma girman kwakwalwan ba lokacin da mutum yake dan kokarin girma din nan kwakwalwar eh, shi bata girma ba sosai mm. inda yake tunani da ita inda bai girman ba ne ba da babba da yaro inda tunani daban-daban ne mm. yaro yana tunani da abin da muke kira inferior part of the brain limbic system wanda shi dama emotions ne kawai mm. shi sa kuma irin shaye-shayen mm. a ja abu da bai kamata ba ya fi saboda sha'awa ne bangaren shi kuma babba yana amfani da frontal cortex wanda zai nuna ma gaskiya Mm. kuma keke da keke abin da ya kamata da wanda bai dace ba. Mm. To ka je idan aka ce lokacin da girma ba an riga an yi aure kuma an riga eh, lokacin da ta girma kuma matsaloli sun faru ai already an samu miskila kenan. Hmm. yawwa dakta ɗazu kai batun kamar yarinya aka aure ta sai a ga mijin yana ta dukanta saboda wani lokaci zaka ga saboda kamar zahin da take ji azabar da take sha wajen saduwan nan sai ta fara guje ma mijin shi kuma ko bai mm-hmm. gane ba ne ko kakani sai ya ce da ƙarhi in ta ki kuma sai ya buge ta in ta je gida kuma a maido ta da ƙarhi amma yarinyar nan ita ta mm. san azabar da take sha kamar idan mm. irin waɗannan mazaje da irin waɗannan yara da ake duka da iyayensu suna saurare wace shawara za ka ba su eh, shawarar da zan ba su eh, eh, ne kamata dai mu san cewa shi al'amarin zaman aure al'amarin saduwa ba wai actual a ce kawai saduwan kamar eh, ta ita ce abin da yake kawo jin daɗin ba zama a zauna lafiya ai magana mace da miji ai magana a fahimci juna ai wasa da dariya shi ma na ɗaya daga cikin abubuwan da suke ƙara sa a ji daɗin zaman aure sosai so idan kuma a kowannen eh, gaf ɗin tsakanin mace da namiji wani dan shekara sittin wani dan shekara goma sha to yaushe za a zauna a wasa da dariya a fahimci juna har a sha'awar a san cewa ma idan an tashi saduwa. inda zafi ma za a hakura ko kuma akwai abubuwan tura da ake amfani da su ko na hausa su um, mm. da gada su ba su da rage zafin duk ana yi ai mm-hmm. amma idan babu zancen wannan dangantaka din ne a ce fahimta na yadda ke mata ta ce kin yarda ne mijinki ne mun zauna ne zaman ibada zaman aure kuma shi zaman auren nan ba saduwan nan bane ba kawai saduwa tana can kasa kasa akwai abubuwa da yau sun ta sharan mm. da ta saduwa ne kuma lokacin da cika wannan ba sai can mm. eh, mutanen muna zaben abin da muka ga shi muke so ne ko na bangaren addinin shemi Mm. amma abubuwan da ya kamata a ce a kimfitar eh. ba za a yi ba to likita ga wani sako eh, wani ya haƙuri na katse ka wani ah, eh, nuha abdullahi ne ya ce to voa ku sani fyaɗe ba su da ah, fyaɗe da duka ba su da alaƙa a aure a ƙasar hausa don haka allah ya sa mu dace bari mu ji ko likita yana da labarin ba shi da alaƙa a ƙasar hausa <laughs> Ni bahaushe ne cikakken bahaushe a hausa na tashi mhm. na ji al'adun hausa kuma har yanzu a ƙasa hausa. bahaushe bai duka bai wannan abin da muka faɗa kenan. Mutanen mu shi ne ma abin da ake cewa wani zai zo ce ma ai dama ku likitoci ba ku yarda da Allah ba mhm. ta ina me yasa mhm. muke sallah me yasa muke zuwa aikin haji me yasa muke zakka saboda wannan warewan ne ai in ana so a bata ka sai a ce wannan ba shi da alaka a yanzu na ce ko alaji ai kai ma ka san cewa mutum nawa za ka iya faɗa abokai wanda auren hmm. su na ba zawa za suka aura mai shekarun da ta fi su hmm. ne in ma za ka iya faɗa da hmm. to ai shi mu zuciyar ne yawa shi sa ci gaban mu yake da wahala don mu cewa na Zai in ma gaskiya za mu faɗa zai wahala a cikin dangogin mu ga cewa ni ko Halima ko Jamila ko kai ba man da matsalar nan ta faru da shi saboda dukkan mu Hausawa ne kuma daga tushen Hausar muka fito. Dan mun san abin da ke faruwa. <laughs> Mm. <laughs> Eh. shi sa kuma mm. yanzu advent of social media din da aka mm. samu wani ma yana can kawai dan abu kaɗan zai faɗa shi kenan sai fito mm. tunda yanzu ka kama yanzu bin usman da ko ya zo eh. america ya wa'azi da azumin nan har ya kama da ziyara asibitinmu juma'a in banda tafiyar da ne mm. sai dai idan yana da wani uzurin ne da zai limanci a gurin dakta kuma na taba kiran ka kana haji kana aikin haji haka hajin da ya wuce yawa mm. to magana ce ta kawai mu fito mu faɗa juna gaskiya gaskiya mm. dakta da akwai wani a nan da a asibiti haka bangaren masu kula da lafiyar kwakwalwar mutane da akwai bangaren yara musamman waɗanda su sun samu wannan matsalar ne su ma yanda aka yi musu kamar irin an taba su suna yara to su ma ya shafe su sai suka girma da wannan sha'awar iyayen sun rasa yadda za su yi da su su ma sai suka fara yi musu da akwai ma da wani wanda muka tattauna da shi haka shi kakashi ma mm. yake yi wa to irin ba su da kamar a ce self control din nan da za su hana mm. kansu saboda ya zama musu jiki kuna ganin haka mm. a nan ma? Eh, ra'ayoyi zan kamar dama inda wajen bangaren mai sha bambanci da na nan turai kin ga ai saboda eh, eh, nan kamar amurka mm-hmm. hadin za ki ga mutum ya zo asibiti ya ki faɗan gaskiya mm-hmm. ko ya je wurin gaban hukuma ma ya ki faɗan gaskiya mm-hmm. amma mu nan fitowar nan a faɗa matsala ne ba. Sai akwai stages na sexual abuse Mm. inda za ki ga yaro mutum ya ɗaya abokantaka da shi akwai mm. lokacin da zai ta rika dan ba da gift akwai lokacin da za a rika dan ɗauka har kuma a zo lokacin da za a dan fara taɓa juna mm. a dan rika nuna yarinya ga shi wurin za a dan taɓa to wasu kan tsaya a nan shi ma abuse ne wasu kuma kan kai ga har saduwar to na saduwar shi ne ya fi zama da matsala za ko da yaro ya girma ya samu wannan abin da muke so inappropriate sexual behavior ah. laifin da ya kare ba ya ga uwansa zai iya taba su ko kuma da ya ga wani babba zai iya nuna cewa abin da yake so hmm. da kuma idan ba boye boye sai shiga abin ya fito fili ba Dakta eh, ka kwaso hmm. bayani lokaci hmm. ya yi dakta mun gode dakta lokaci ya yi amma abubakar <laughs> kalajanga jalingo ya ce samun ilimin zamantakewa na aure wani abu ne da ya zama dole a rika karantar da mutane. kamar yadda Sheikh Ibrahim Daurawa ya bayani jiya. kurin kwas suna ganewa alhamdulillah yawwa mm. to mun gode sosai dakta lokaci ya yi masu saurari iyakacin shirin kenan yanzu a madadin jamila kabiru fage usman ahmad kabara da julie that gresham wadda ta hada da sauti da injiniyan mu mr wagner halima jimaro ke sallama da ku sai gobe ku huta lahiya masu wasanni ba ta kyale ba yan wasan kwallo ba ta manta ba wasan kokowa ba ta mance ba wasanni na motsa jiki dukkan su ba ta share ba